وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم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 yau talata yau shida yau talata shida ga watan safar hijira manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shekara uku. muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya ba mu damar sake zama a wannan masallaci domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi kamar yadda aka saba a irin waɗannan rana talata sauran makamancin irin wannan ranaku a irin wannan lokuta muna karatu a cikin wannan littafi na ahkamul jana'iz wa bid'aha da Sheikh Muhammad Nasiruddin rahimahullah wadda mun tsaya a shafi na tara. muna karanta hadisai waɗanda suke bayani kan yadda nau'o'in mutane waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu sallah da waɗanda kuma bai yi musu sallah ba to muna bin wannan wanzo hadisin jabir bin samura inda za mu tashi kenan insha Allah ta'ala ah, jabir ibn samara radiyallahu anhu wadda anan yana magana ne akan idan mutum ya zamanto fajir yin sallah ga mutum wanda yake fajir ana wadda yake mai laifi da mai miyagun ayyuka da mai sabo da mai abunan dafa giya ko haɗaka da sauransu waɗannan shi ya kamata masu irin wannan a yi musu sallah idan sun rasu tare da cewa su musulmai ne amma kuma suna irin waɗannan abubuwa ne suna sako a fili haka ko kuma suna wasu ayyuka waɗanda suke miyagun ayyuka wanda imanin gansu babu daɗi amma kuma ba wai sun yi ridda sun bar musulunci ba ya matsayin yi musu sallah shine a ah, abuna sheik rahimahullah ya kawo hadisai a matsayin dalilai a inda yake ambaton za a yi wa kalan wani sallah ko kuma ba za a yi wa mai irin ɗabi'a kaza sallah ba abuna irin wa'in waɗanda eh, yi musu sallah ya zamanto eh, annabi sallallahu alaihi wasallam eh, za a bari musu sallah ko ya zamanto don ladabtarwa ga waɗanda suke masu hali irin nasu in sun gaba ayowa ne sallah ba ma wataƙila su ma su ɗau darasi su ce bari su yi a guna su daina irin wannan miyagun ayyukan don kar su masu rasu a ce an ƙi musu sallah to annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar yin sallah ga waɗansu ma'ana bai yi musu sallah ba saboda kasancewar irin ɗabi'u da halayyar da suke ci. shine ya kawo hadisi bayan mun karanta hadisin Abu Qatada matsayin na daya shine yake kawo hujja na biyu hadisin Jabir ibn Samura radiyallahu anhu qala na'am أعوذ قال رجل رجل فجاء عليه فإيمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد مات قال فهل قال أنا رأيته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان مجنون قال فرجع فقيا عليه فقالت امرأته نسأل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال رجل اللهم عنه قال ثم تلقبني ورآه فإن هذا مسألة مشكلة فقال إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه مات فقال ما يدري قال رأيت من حول قطر يشكر معه قال أنت رأيته قال نعم قال إذا لا أسلم عليك أخرجه من هذا كلام أبو داود في كتاب الكريم ويكتب مسلم مسلم مستدرك وقد النسائي والترمذي وابن ماجه والحاكم والمازي والزيادة بن وقال به هذا حديث حسن وقد اختلف أهل العلم في هذا صلى على كل من صلى للقبلة وعلى قاتل النفس وهو قول قول الحق فقال أحمد لم يزد الإمام على قاتل النفس ويسد على ويسد عليه الإمام. نعم. وقال شيخ الإسلام وقال شيخ الإسلام ابن تيمية الاختيارات الفتوى الثانية والعقود ومن يسمع عن ثلاثة أحاديث يعني أربعة وأربعة وأربعين زي ليس له وقع الفجر كان حسنا ولا مثل عبد الله ولا عمل في الغرب جيد عقيل المصلحتين كان أولى من تطبيق الإسلام لهما. نعم. حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه يكتشف مرض رجل fasiha alai wani mutum ya yi rashin lafiya yana cikin tsananin rashin lafiya fasiha alaihi sai aka rinka kururuwa ana kuka ana ala kuka faja a jaruhu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam makwacinsa da ya ji kukan sai taho zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faƙala ya ce wa sallallahu alaihi wasallam innahu qad mat lallai mutumin nan ya fa mutu ne ya rasu ƙala sai sallallahu alaihi wasallam ya ce masa wa ma yudiri ta yaya ka sani ya waye gaya maka ya rasu ce ana na ganshi ya rasu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innahu lam yamut ya yi suma saboda tsananin rashin lafiya da yake ciki saboda haka a mutanen gida suka yi kuka da haka makwabcinsa da ya gan shi a halin da yake ciki kawai sai shi ma ya rudu da kukan da wanda suke yi suka yi aka yi tawo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi labari cewa cewa mutumin ya rasu ya ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa innahu lam yamut ya rasu ba mutumin qala ce shi Jabir ibn Samura faraja'a sai mutumin ya koma fasiha alaihi kuma sai aka sake kururuwa kan wancan marar lafiya ne فقالت امرأته لما تستتشي انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره كجي قولي منزون الله صلى الله عليه وسلم كباشي لاباري فقال الرجل اللهم لعنه سيمتم يتشي الله كلعنتيش Allah wato yana la'antan wannan mutumi da yake cikin wannan hali qala jabir ibn samura ta yace radiyallahu anhu thumma talaqa ar-rajul sai wannan mutumin makwabcin ya tafi fara'ahu qad nahara nafsahu dimishkos sai ga ya yanka kansa wato da makami waye mishkas ko a ba zarto ba abu ne makami wanda yake yanka kamar wuƙa ya yi amfani da shi ya soci kansa fantalaka ilan nabi sallallahu alaihi annahu mat zo ya tafi kai tsaye zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi labari cewa yanzu kan mutumin ya mutu fa qala ce mahidrik me sanar da kai ya mutu qala ta yace ra'aituhu yanharu nafsahu bi mishqatin ma'ahu na gan yana yanka kansa da makamin wuka da yake hannunsa qala ta yace anta ra'aitahu ka gan da kanka yana yanka kansa qala na'am yace kwarai kuwa qala idan la usalli alayhi in dai ko tun da haka ne gaskiya ba zan masa sallah ba أخرجه بهذا التمام أبو داود وإسناد بإسناد صحيح على شرط مسلم haka abu dawo ya kawo a bisa wannan yadda yake a cikin nan da isnadi ingantacce a bisa sharaɗin imam muslim wa kharajahu muslimun muhtasara imam muslim ya fito da shi muhtasar mujalladi na uku shafi 66 da dai duk wa'inda ya ambata kamar wakalan nasa'i mujalladi al'awwal shafi na shafi na 279 wa tirmidhi mujalladi thani 161 wa ibn majah mujalladi al'awwal 465 والحاكم مجلد الأول 364 والبيهقي مجلد الرابع تسعة عشر صفحة والطيالسي آه، صفحة وسبعون وأحمد مجلد الخامس صفحة أربعة وتسعون ستة وتسعون سبعة وتسعون ومئة واثنتين ومئة وسبعة ولا دكرة a mujalladan da suka kawo su da kuma shafukan da suka kawo kowane ɗaya idan kira sunan sa ce za a duba littafinsa mujalladi na kaza shafi na kaza sun kawo wannan hadisi amma abun da ake dubawa a hadisin shine wancan mutumin ya kashe kansa wanda duk ya kashe kansa ya zaɓi shiga azabar jahannamai kamar yadda wani ana yaƙi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai kafirai suka soke shi daga sai raɗaɗi ya dame shi ba zo an ɗauke shi ba yana nan raɗaɗi ya dame shi sai kawai ya ɗauko takwaminsa sai ya ƙari ta kansa da kansa saboda wai raɗaɗin da yake ji haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce wannan dan wusa ne haramun ne mutum ya yi gaggawa wa kansa ko ya yi gaggawa wa ransa haka bai halatta ba to wannan mutumin eh, tsananin ciwo ya sa ya yanka kansa kamar yadda ake samu wasu miyagun mutane suke don ba su san Allah subhanahu ta'ala ba a ce bakin ciki ya sa ko sun race kansu ko sun yi wasu abubuwa waɗanda suke ya zama sanadin dalilin eh, kashe kansu ko sarayar da rayuwarsu wannan duka miyagun ayyuka ne wadda idan mutum ya yi shi ba a bukatan a yi masa sallah musamman mutanen kirki masu daraja ba za su yi masa sallah ba hakanan limami ba zai yi masa sallah ba wannan lura da wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ce eh, ka gan shi da kanka ya abu ne ce idan la usalli alaihi tunda ko haka ne la usalli alaihi ba zan yi masa sallah wannan ya nuna idan mutum ya ya tare da ransa da kansa mana ya kashe kansa to wannan ya yi mummunan laifi sannan kuma ya jefa kansa cikin bala'i a lahira saboda ya yi wa Allah gaggawa duk abun da mutum yake ji a duniya wani a ah, bakin ciki ko wani menene ko ya rasa wani abun da yake tunanin ya rasa bai dace ya yi wa Allah butulci da gaggawa ba saboda Allah subhanahu ya halicci rai ya mata ajin wato idan ya yi wannan gaggawa shi kenan ya jefa kansa cikin halaka ta duniya da lahira saka annabi sallallahu alaihi wasallam bai masa sallah ba abu ne imamu tirmidhi yace hadha hadithun hasan hadha hadithun hasan wannan hadisi ne wanda ya kai martaban Hassan. وقد اختلف أهل العلم في هذا ما أبو ilimi malamai sun yi saɓani cikin idan irin wannan abun ya faru ko irin wannan mutumi wanda ya kare da ransa da kansa ya kashe kansa malamai sun yi saɓani shin wannan ya kamata ma a yi masa sallah wa kawai ba'aduhum yusalla ala kulli man salla lil qibla tashin malamai magabata suka ce duk wanda dama aka san yana sallah wato musulmi ne shi yana fuskantar alkibla ya yi sallah a rayuwarsa shi musulmi ne to duk lokacin da ya rasu za a yi masa salla ba za a yi bintika me ya kashe shi yaya aka yi yaya yake da sauransu an san yana sallah wannan shine maganar tashin ra'ayin tashin malamai wa ala qatilin nafs suka ce wanda ya kashe kansa ma za a iya masa sallah wannan shine ra'ayin tashin malamai wa huwa qawlu sufyan sauri sufyan sauri rahimahullah wannan shine maganarsa wa ishaq da kuma ishaq wa qala ahmad amma imam ahmad rahimahullah yace la yusalli al-imamu ala qatilin nafs bai dace ba liman wanda aka san shine limami ko a unguwar ko a guri ya zamanto yayi sallah wa wanda ya kashe kansa wa yusalli alaihi ghayrul imam amma wani wanda ba liman ba yusalli alaihi zai iya yi masa sallah haka ra'ayin sufyan sauri thawri wa ishaq rahmatullahi alaihim cewa za a yi sallah kawai ba tare da kula da wani abu ba amma imam ahmad rahimahullah shi kuma yana ganin ba za a yi wanda ya kashe kansa sallah ba musamman liman ba zai masa sallah ba amma wani liman zai yi masa sallah وقال شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات شيخ ميكي سوى ومن امتنع من الصلاة على أحدهم wanda ya hana kansa wa manin wanda ya hana kansa yin sallar janaza ala ahadihim akan ɗaya daga cikin su waɗanda aka ambata tun daga farkon baya har zuwa yanzu shine ce ya'ani ma'ana abinda ake nufi su wa'inda abuna aka ambata din ala ahadihim ɗaya daga cikin su in mutum kima masa sallah ya hanu ya'ani wa'inda ake magana akan su shine alqatil wanda ya kashe kansa wal ghal ko kuma wanda ya gululi mahaici wanda ya ɗaya dukiyar gwamnati ko ɗaya da dukiyar talakawa wal madina allazi laysa lahu wafa' da kuma wanda ake bin sa bashi kuma bai tanadi yana da ma halin biya ba ko kuma bai tanadi abun biya ba wannan ba za mu sallama duk da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam daga baya ya waiwaici a mai bashi amma shi yake biyan bashin kafin ya masa sallah don haka amma abin alƙatil wanda ya kashe kansa da alghal wato wanda yake ɗiban dukiyar talakawa ko dukiyar jama'a inda an tabbatar ba bisa zato ba akwai wanda suke yi a sosai musamman wasu sun samu mukami musamman irin abu na irin ƙasa irin tamu wadda yawanci kawai idan mutum ya samu mukami talakawan da kansu suke cewa ya je ya sato eh, ayyukansu yana nuna tabbacin haka yawa yanzu da ya samu mukami sai su ruhu wannan ya kawo roko ta nan wannan ya ce a bashi kaza wannan ya ce a bashi kaza wannan ya sa don ya samu ya tsira daga sharrin masu cewa a basu to sai karshen ta in in ya yi sa'a ba sai kuma tunanin ta ina zai ɗebo ya basu da haka kawai daga dama ta samu ta ɗiba ɗin kawai shi kana sai ya ɗiba don ya kuɓuta daga waɗanda suke damunsa sannan shi ma kuma a tunaninsa kila ya gina kansa amma talakawan najeriya su ne a sahun farko da suke yawancin sa masu mukamansu su yi sata su sato dukiyar talakawa kuma sai su zauna kuma suna tsine musu kuma wani ya sace dukiyar talakawa ko su suka ce ya sato idan a guje suke zuwa su taru ce dole sai ya ba su kaza sai ya ba su kaza wannan ya sa abunan mutum ko ba wani mukami mai girma ya rike ba su sai talaka su kutsa kawai suna bukatar ya ba su kudi in an yi mutum aihuwa ya zai ce a bashi sai mutum zai aure ya ce a bashi in mutum zai kaza ya ce a bashi da mutum ya rike mukamin ba da ya ba yawa shi kenan kawai ya zai abunan amma in ya rike shi kenan sai ta wannan to kaga idan a bayar a bayar a bayar ne to sai kai lissafi nawa ne salarinsa idan zai ta bayarwa tunda kowa zuwa yake to za ka samu salarin komin yawansa zai kare a iya bukatun wa'indan ba bukatun kansa ba tukuna to idan yana so ya waiwaito zuwa ga bukatan kansa to sai san inda zai nemo to kaga daga dan dama ta samu a gwamnatance kawai sai ya manta saboda ya kubuta daga halin da yake ciki yau ko kuma an sa shi a dungu shi ma inda ya ɗaibi wanda ba halal ɗin ba karshen ta rayuwarsu za ta zama wata iri to shi yasa sai sai aka ɓata ƙasa gaba ɗaya kawai abubuwa duka suka lalace sai wanda Allah ya kari wannan abubuwa da a ce mutum idan ya abunan kawai ka masa addu'a shikenan ka masa fatan alkhairi ka ci karka yadda ka ce masa ya baka wani abu shikenan sai mutum ya baka kuɗi maganan tana da nauyi sosai amma mutane sun saba da shi sosai ba kawai mutum ya je gurin wani ya tambaye shi kuɗi dama wani alaƙa ne eh, mutum yake da shi ko dangantaka ko wantaka ko kuma amintaka ta yadda shi ɗin ba shi da hali watakila na ma in har ya ɗauka wa kansa zai yi amma kuma rashin halinka in ka ɗau rashin tambaya shine mafi alkhairi gare ka wani shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gina mutane a kai duk wanda ka tambaye shi ba zai wadatar da kai ba in dai sai ka tambaya mutum ya san kana da bukata eh, ba zai wadatar da kai ba ko ya kake ji zai iya kokari ya baka gobe ba gobe ma bukata tana nan to wa zai baka gobe shi din ka sake koma akwai da ke akwai masu wannan bushewar ido wanda ya ba su je gobe ma shi kenan sai su koma har ma mutane ba su gane ma ne eh, ya sabu mul jahilu agniya ba ma'ana za ka iya ganin wani kawai eh, abuna eh, a raya ba tare da ya sani ba ba ya tsammani a ɗan wani abu a ba shi to sai ka ji idan ka bayan watanni sai ce maka muna ah, ɗanci ne ba a dafa bai sani ba ba abin da aka zo a sani to sai kuma bayan watanni kuma ashe an bude masa kofar kuma ya yi roƙo to duk irin wannan abubuwan namu gaskiya mu muna sa yawanci mutane suna sata a dukiyar gwamnati yawa don haka ba kawai daga mutum ya samu wani mukami to an dauka gurin ya je ya yi kuɗi ne don haka idan ya je dolensa ya san yadda zai yi sai dai Allah ya kiyaye in Allah ya kiyaye shi kenan fa lillahi alhamdu amma in ba haka ba ina ana yawan tururuwa wajen tambayan wanda suke da mukamai abuna wani kafin a rantsar da shi ma ake fara tambayar kaga ya zai yi kenan amma kuma wannan ba wai dalili ba ne ba su ma su a ashe kuma kun sani a yawa ba dalili ne? daga ko dubu za su tambaye ka an cima ma ka ba su yi yau sata ka ba su satin tana kanka yau kar mutum ya dauka wai yayi yayi sata ya bayar a wurin taimakon gina masallaci wanda Allah ba ruwan da wannan baya son wannan ba ce mutum ya sato kudi ya bayar a gina masallaci ba ce ya sato kudi ya yi sadaka ba a na halal ne aka ce ai sadaka naka na halal sai kai sadaka gurgurdan abin da zaka iya yau kar wani ya ji an ce ai talaka suna damun su ya ce eh wallahi kuwa suna damun su suna damun su aka ce kai sata ba halal bane ba inda aka ce mutum ya ɗau kuɗin dukiyar talakawa don Allah zai tambaye shi kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yana kin yin sallah wannan an karanta a baya shine annabi shekul islam ibnu taymiya rahimahullah yake cewa wanda ya hana kansa daga yin sallah ga daya daga cikin waɗannan alqatil wanda ya kashe kansa walzal ko wanda ya shi dukiyar talakawa ya ɓoye wani abu daga dukiyar talakawa wadda ba a sani bai ɗauka yi amfanin kansa da shi wanda shine alghal kenan abinda Allah ya tace ya ya wanke annabawa daga shi ya ce wa ma kana li nabiyin an yahul babu wani annabi bai dace ba ga dukkan annabawa ɗaya daga cikin annabawa an yahul a cewa ya yi gululi ya ɗau wani abu ya ɓoye a cikin dukiyar jama'a wa man yahulul Ya bi ma zalla yau malkiyawa Allah ce duk wanda ya dau wani abu a dukiyar talakawa zai zo da shi ranar tashin alkiyama kuma in zo ranar tashin alkiyama zai zo da shi ne daga wuta zai ɗauko shi za a buɗe wannan abu a yi masa girman wato girma kamar girman raƙuni ko girman rago ko girman saniya haka za su tsunduma abun a can wuta ima mutum ya zo sai ya to sai ka ɗauko wancan dukiyar da ka ɗauka ka kai ta gidanka ko kai ta amfanin kanka mai mutum ya shiga ciki ya ɗauko sai ya zo bakin gaɓar wuta da ƙyar yana cikin bala'i sai abin ya kubuce ya sake koma sai a ji a ɗauko dai haka zai ta yi yana cikin bala'i wanda saboda abun da ya ɗauka to kaga wannan shi yasa shekul islam ibnu taymiya rahimahullah ce wanda ya kansa ya hana kansa daga yi sallah ga wannan karkon shi ce a cudu wani wanda ya rike mukamin gwamnati kuma shi ke na a sai ka gani ka tabbatar ko mai mutum ya yi in ba ka da tabbat karka yi masa hukunci da cewa ya yi yawa ran da ya bayyana gare ka ne to shine ya yi sai ka san yadda za ka yi ka nasiha kuma yawa amma ba kawai duk wanda ya rike mukami shi kenan ba amma mafi yawa saboda yadda muka zama kuma dokoki suka yi rauni sannan tsaye da dokoki suka yi rauni ya sa suka kawai kamar duma wanda ya rike dama ana tsammanin zai iya yin almundahana ko zai iya ɗiban dukiyar talakawa dole ana kyautata zato wasu bayan allah da ikon allah ana kyautata zaton insha allahu ta'ala za su zama sun kame daga taɓa dukiyar talakawa amma in ya tabbata mutum ya yi to kaga wannan shine mutum ke da hujja a kai nan zo za a yi masa sallah an kwantar da shi a ce ah, da talakawa na gaya ce kai ba za a yi wa sallah wannan ba saboda an tabbata ya ba a guri kaza ko kuma a ah, talakawan lokal gamman kaza ko talakawan jiha ko talakawan ƙasa ko talakawan constituency mutum sai gaskiya wannan karma a kawo gawansa don ba duk ba mai masa sallah kaga da da haka wa ake kira da yayi sauki amma amma da wanda aka tabbatar fa ya ba din kenan a wal qatil wal zal abuna wal madina alladhi la wafa lahu wato laifi ne mutum bashi ya karbi bashi amma baya shirin biya har a wayi gari ransa ya zo ajalinsa ya zo a duba babu wata ma'ajiya da yake da wani kuɗi na biyan wannan bashin amma inda a ce ana bin mutum naira dubu biyar bashi amma ran da ya rasu sai aka samu a akwai naira ɗari biyu ko ɗari biyar ko ɗari bakwai ko dubu ɗaya wadda wannan ya ce ya fara ajewa ne cikin shirinsa amma bai samu hali ba amma yana daga cikin shirinsa na biyan bashi yana hada su ne zai biya wannan bashi to wannan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa irin wannan sallah so da wadan ya ce la wa fa, alahu ya ba wani bai biya ba ba ma shirin biya ne kasa kai irin wannan mutuwar zuciyar wanda da yawa daga cikin mu ana cikin ta ce zo ya ce mai shago da an yi salari kenan masu shago suna nan suna ta rubuta sunaye wani ya karbi takalmi ya ce an yi salari wani ya karbi in kayan sallah ne ya karba ya ce an yi salari wani abinci ma ya ce an yi salari duka dai to kaga sai dole salarin ai shi ma ya san ba zai iya daukar nauyi ba sai kaga an shiga bashin da an kasa fita sai mutum ya sa kansa a cikin damuwa da yawa eh, akwai jarabawa a rayuwa wani bai ankara ba yanzu misali wanda aka ce misali rashin lafiya ne ko iyalansa ko 'ya'yansa kuma ga ba hali wani aka samu yana da nauyi da yawa kuma salarinsa bai kai ya ɗau nauyinsa ba kuma ya zo ya haɗu daga rashin lafiya ko ga wasu abubuwa kaga wannan za ka tabbata cewa wannan lalle yana da larura yana da uzuri amma wanda ya zo kawai ya ga wai hula tana sheƙi ya karɓe ta aka ce masa biya biyu ya sake ganin yadi ya karɓa aka ce biya biyu to wani yawa na kowane da ruwa ne ya sashi wani ba da irin wani nawo ban kwanci tara kan ka bashi kaga na kuskure ne amma bashi ya zama uzuri ne bashi ba daɗi ko ni ƙara zarar in ka san da duk za ka yi karka haɗu da bashi to ka yi wannan kuma ka gode wa Allah in ya sa ka ba ka da bashi amma mutum ya jefa kansa bashi cikin abin da bai zama dole ba wannan kuskure ne to akwai jarrabawa a rayuwa wanda wani za ka samu hatta abincin da za a ci a gidansa sai waye gari wata bashi da shi kuma ga yara ga iyalai to kaga wannan zaka ga dole hankalinsa ya tashi zaka idan zai samu bashi don ya kai abinci gida to wannan yana bukata kaga wannan babu babu wasa a ciki to wannan abun a tiya shi addu'a ne in kuma Allah subhanahu wataala ya ba da dama ma kana da hali a taimaki irin wannan to irin wannan shine bashi na larura to ko irin wannan din ne kuma ya samu mutum to da zaran ya karɓi bashi wani to kar ya zama ya kwantar da hankalinsa ya zama hankalinsa yana tashe wajen shirin biyan wannan to ko da kaɗan ya ajiye don biya to yana da shiri to shine shekul islam ya ce wanda ya hannu daga talla ga waɗannan mutanen da makamantansu wanda ya kashe kansa ko kuma wanda ya wawashi dukiyar jama'a ko kuma wanda ake bi bashin da bai shirya ma biya ba kuma ba biyan zajaran li amsalihi mutum ya ke musu talla, ko ya ke wa ɗayan sallah zajaran li amsalihi saboda tsawa ga masu hari irin nasa yawa kar wani ma ya ga cewa eh ashe shi ma fa in ya rasu da in za a yi masa sallah to abuna an yi zajiran li amsalihi an fi ilihi wato kar ya aka abuna ya zamanto tsawa ga makan masu irin misalansa su don kar su yi irin wannan aikin nasa wanda ya haka ya ƙi musu sallah ah, kana hasanan ta wani yayi yace wannan yayi kyau walau imtana'a fi zahir amma da dama mutum kuma za a iya samu ya hano ya ki zuwa gurin sallan in so ake ya ja sallan ya ki in so ake ya je gurin janazan ya ki zuwa amma kuma wada alahu amma kuma ya a can gida kuma sai yi wa mutumin addu'a yayi wa mutumin addu'a a fil batin a boye a sirrance yayi wa mutumin addu'a ba wanda ya sani amma dai ya ki zuwa gurin janaza ba wani ne ba wani wanda ya kwashe kudin jama'an ba eh ku je kuma zalla ba zan je ba ko kuma ba wannan wanda yake abu ne eh, wanda ya kashe kansa ba eh a jiya masu sallah ba zai je ba to amma kuma sai masa addu'a a can gida yana yana zaune shi kare ba wanda kaga nan ba wanda ya sanya masa addu'a tunda an yace shi janaza bai je ba to wanda yayi wannan yace abuna da mutum zai yi haka liyajma'a bainal maslahataini don mutum ya haɗa tsakanin maslaha biyu maslaha ta farko ya ƙi ya je gurin janazar don ya zama darasi da koyarwa da wa'azi ga waɗanda suke da irin wannan ɗabi'ar amma kuma ya tausaya wa mamacin don ya yi masa addu'a a gida da ita addu'a kawai in da yi sa Allah ya karba shi kenan mutum ya rasu a Gombe wani ya masa addu'a a Lagos sai aka yi sa ya karba duk da kuka taru ai ba ku kai wancan ba wancan ya yi ba ida gurin ka ne daga lagos sai zauna ya zabga addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya karba Allah ya gafarta wa ne Allah ya yi wa ne afuwa Allah ya yafe masa daga can lagos ne shi kenan falillahi alhamdu to amma eh, kaga bai je gurin janazar ba ya ce a wani ba zai masalla ba amma kuma ya tausaya ya yi masa addu'a yana daga gida shi kenan dama ba da mutane ya yi ba Ni mutane kan sun san mutum bai je ba don ko fitowa ya ce na masa addu'a a ce kai ba mu yadda ba a to mutane sun san gaibi ne a to amma Allah subhanahu wataala ya san ya masa addu'a wataƙila ma Allah ya karbi addu'a ne to ya haɗa maslaha guda biyu sa da ubangijinsa ya tausaya wannan mamacin kuma ya masa addu'a sa da mutane ya yi wa'azi wa mutane ce kai wani kuma bai je sallar su ba ya ake ce Ya to ba san wani ba ne shi yasa wani ma bai je sallar su ba sai ga mutane suna tsoma tunanin to fa asirin su ma zai tuni in sun kwanta gawa ba a ji musu sallah to wannan idan har zai tasiri ce in mutum ya hada tsakanin maslaha guda biyu ya maka addu'a amma kuma bai je ba a zahirance kana auna. yace wannan haka shi yafi min tafwiti ihdahuma akan a ce ɗayan su ta kubuce da mana a ce da eh, ya je sallah a zahiri ba eh, ko bai masa addu'a ba amma na idan mutum zai zama shine dalilin shirewa ne daga azaba zuwa ga rahama to ana so ya yi kokari ana so ya yi kokari ma'ana ya zamanto ya yi iya kokarinsa eh, idan mutum kuma zai yi wa mamaci addu'a dama da ɗayan haka ne ko da mai mugun abubuwa ne kuma wadda wuta ne zai zama sakamakonsa ko makomarsa amma in mutum ya masa addu'a yana mace sai shi wanda yake raye ya masa addu'a kuma aka yi sa Allah ya karbi addu'a to insha Allah sai ya samu sauki da rangwame akan yanayin da yake ciki ko da kuwa zuwa wani lokaci ne zuwa wani lokaci ko a ranar ko a wani abun nan zai ji wani rangwame da sauki da daɗi da addu'ar da wane ya masa daga baya kuma ya sake koma cikin bala'i to shi yasa abuna yin addu'a wa mamaci yana da abuna tasiri abuna a rayuwa don haka shekul islam ibn taymiya yana ganin cewa don ya gama wa'azi ga waɗanda suke raye in mutum ya hannu daga zuwa sallah wa waɗannan shikenan amma inda mutum ya hada tsakanin bai zai sallar ba kan don wa'azi wa rayayyu amma kuma ya yi masa addu'a don rahama ga shi mamacin sai to in yi wannan kuma auna shi ya fi wallahu a'lam na'am فعلان البخاري Hmm. عن زيد بن خالد في حديث امتناء في حديث امتناء النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة على الغال عن سامو حديث زيد بن خالد رضي الله عنه مشكين حديث ليك بيان حنور النبي صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ياكي ya yi sallah wa wanda ya wawure dukiya ba fa wawure dukiya irin yadda ake tsammani ba a kawai abuna dan abu ya ɗauka haka kamar yankin eh, wani dan abun da eh, ba za ka ce wani dukiya ba ne amma wancan lokaci dukiya ne ya ɗauka ya ɓoye sai bai zo ya haɗa a cikin a dukiyar da za a hada a kawo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam a rabawa jama'a ba da haka sai ya dauke amfanin kansa da shi to tun da ya amfanin kansa ba ma shi ya mutu haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a wannan ku je ku yi sallah wa dan uwanku sallu ala sahibikum eh, ku je ku yi masa sallah inna sahibakum ghalla fi sabilillah yawa wannan ɗan dan uwana ku yayi gululi Ya yi ha'inci ya ɗebe eh, dukiya a fi dukiyar da ya kamata a zo a a hada ta a bawa jama'a kowa ya samu kamar yadda baitul yake zama hanzu wani kai kuma a yi kirkiro wasu hanyoyi na ɗiban dukiyar talakawa kamar a kwangila an bayar an ba mutum mai ba da kwangila shine mai rike da mukami sannan kuma shi yana da kaza patentage na na kwangila to me ri in dai mutum yana da kaza yana da wani patentage a jikin dan kwangila da aka ba wa kwangila to ko ba a yi aiki mai kyau ba ba da za a yi saboda saboda wanda zai hana kuma zai tilasta a yi aiki mai kyau an ba shi fasantar ɗinsa shi na magana ta gani sannan ba su zafin da ne saboda me yana da salari yana da alawansu a dukkan matakai da za a yi a dukkan mukamai da ake da su sai zamanto su ne za su raba sai aka ce a za ba da na me a sa fasinta din a dukiyar talakawa na sai a da shi bai tumali a mai da treasury na gwamnati a yi wa talakawa aiki da shi amma idan mutum ya yi amfani da shi fasinan aiki nasa ya zama ya zama sata duk wa'ina hanyoyi ne na sace-sacen dukiya amma kusan kamar ya kusa zama kamar halattaccen abu ne ma a tsarin yawanci najeriya abu kaza percent na na na kwangila kamar ma halal ne wannan shi ga eh, mutum mai kokarin addini ma eh, mai kamala da sauransu kawai akwai wani percent da kawai da an ba da kwangila kaza kamar ya zama kamar halal babu inda a ina ne ya zama mutum zai karbi dukiyar talakawa saboda matsayinsa a ce kuma ya zama halar najeriya labolo duk wanda ya yi amfani da matsayinsa ya samu wani abu ya amfanu da shi dalilin wannan ofis ɗinsa to wannan abun da an gano dole ne da shi kuma dole ya sauka daga mukaminsa kuma dole a gurfanar da shi gaban kotu hanyar shi ne abin da yake dokan najeriya in kana ka karanta lebolo dokar aiki a najeriya haka haka haka haka section sai suka bada lauyoyi da sun kai wannan to kawai abubuwa ne wanda suke duk abubuwa a takudi na sallallahu salama na saboda haka abu na sallo ala sahibikum inna sahibakum zalla fi sabilillah har kusan wannan abun ya kusa zama ba abun damuwa ba yawanci da yana zuwa a dukiyan treasury na na kasa ko na jiha ko na local government ko na anguwa ko na ina ne duk lokacin da aka ce wannan baitul mali ne na jama'a ko na kwamitin masallaci a masallaci akwai asusun aikin masallaci baitul mali ne na masallaci ko baitul mali ne na anguwa wani ya ɗauka ya yi amfanin kansa ya yi gudu haka na gwamnati ko a jiha ko a ƙasa ko a ward ne ko a ne ko a ina ne ko a wani irin mataki ne in muka ɗauka ya yi amfanin kansa to wannan ya yi gudu to wannan gudu ne fa har ya sa wasu suka rasa sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba wani guduri wanda yake wani ya taka kara ya karya akwai wanda gudurin da yayi abu ne igiyar ɗaure wato siddin doki ne wanda za a rataya a jikin jelan shi doki din ta rike siddin to sai ka dan yi mata ado haka wai wanda ne ya dan boye shine annabi sallallahu alaihi wasallam ke masu wannan to mu da ke za ga ana zargin mutum ya ɗebi ɗumbin kuɗi ko a ce a ga su efcc su ne ne sun sun kawo mutum suna ta kafa hujjoji cewa eh ya ba, ya ba, ya ba, kan da ina uba hatsari ne masu yawa sosai Allah ya kare mu na alkali alkali almari da zai da zai yarda ma ya kawai kiri da kawo da ina musalla a ne ba ina ma da ya rasu da ya kallawa a ya sallam السلام عليك أبو الله وفي أحاديث نعم الخامس na biyar a cikin jerin mutane shine almadiyin allazi lam yatruk min almali ma yaqdi bihi daynahu shine wanda ake bin sa bashi amma abin da ya bari na dukiya bai kai yawan da zai biya bashin sa ba yusalla alaihi fa innahu yusalla alaihi to wani za a iya masa sallah wa inna ma taraka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam as-salata alaihi fi awwal al-amr annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallah a kansa a farkon lokaci amma daga baya in dai mutum yana da abun da za a biya amma ko da ba zai kai ya biya gama bashin gaba ɗaya ba to annabi sallallahu alaihi wasallam yana masalla daga ƙarshe ma sai dawo yana cewa wanda ya rasu akwai bashi a kansa to a zo ya biya wanda ya rasu shi kuma ya bar dukiya to wannan dukiyar na magada ne wani kuma yana nuna mutane hatsarin bashi hujjar jama'a ba a tsoron bashi jama'a ba sa tsoron bashi maza da mata za ga mutane suna karɓar bashi ba sa tsoro ko kaɗan wani da zai samu a ce za a bashi bashi sai a lahira ya biya wallahi sai ji daɗi wani haka zai saboda zai saboda in ka ce a'a mutane ko ba a san Allah ba ne ko kuma an ɗauka ranar tashin alkiyama irin ranakun duniya ne wallahu alam to in ba haka ba mutum a ce masa Allah ya ya tafi yana dariya a kan kuɗin wani mutum ya karbi bashi ba zai biya ba sunansa yana na a littafi wannan littafin ya cika ya tsufa an ɗauko wani an ɗora a kansa shi ma ya cika ya tsufa wasu tun da aka bude shago su suka zuwa shi suna nan shi ke haka zama wani kuma shi yasa wanda ya zazzabi kansa da yawan karɓar bashin da bai son biya biya tun bai karɓa ba yana tunanin ba zai biya ba tun wannan ba zai iya biyan bashi ba sai an je lahira ne za gan shi in kana neman fatararre wanda abuna bankrupt wanda za a wayi gari kaga bankruptcy a tili wato karayar tattalin arziki da fatara shine wanda zai zo ranar tashin alkiyawa ga dukkan ibada na amma ba za su kai shi aljanna ba su suka kawai za a yi tabiya da su sannan ga mutane ba su tsoron bashi idan manzon Allah sallallahu alaihi Sallam zai wayi gari yana barin sallah ga wanda ake bi bashi tun a baya can farko farko da ita da mun karanta to amma za ka ga yanzu harshe lambashi ake mutane suna turuwa wani ya ɗebo matarsa form ta cika an ce za a ba da bashi to amma an riga an fahimci cewa gwamnati za ta yafe bashin ta ji ba mutu yana yi kansa fatawa mummuna eh, saboda haka ku arewa dama ba kwa cikawa saboda haka yan kudu sun cika sun yan kudu mafiya yawan su yawanci eh, muna dama su yana ruwansu da shari'a kai kare a abu ne dan arewa akan bashi ne zaka yi kishin kasa ka karbi bashi shine kai ne kai ne cikakken mai kishin kasa mai karɓar bashi ka tara kasa matsala kenan yawa ba da bashi ne shi kishin kasa ba abu ne ka yi abun da dole ne kawai eh, in za a baka haƙƙin ka yi eh, za a baka haƙƙi da gaske da ikon Allah amma ba wai kana magana a yan kaza sun karbi bashi yan kaza ba su karba ba a arewa ba su karba ba har a zo ana shela ya kamata mutane su fito su karba wai ya kamata mutane su fito su karba bashi za ka biya mutane su fito su karba wannan wannan kuskure ne gaskiya ni dai ban waye akan wannan abu ba ko kaɗan ko mai kanan da rauti a cewa mutane ko fito ku karbi bashi wai bashin gwamnati ne kuma an fahimci wai za ta yafe wani wani magana an fahimci za ta yafe wannan ya kamata a mai da hankali a kai yawa mutuwa ita ba ta sallama kawai kowa bai karni ya mutu ba yawa mutuwa mutu zai iya mutuwa tare da abun nan ba idan mutum ya karbi bashi ba wani abun da zai da shi yawanci daga zaren kudin sun zo mutum ke shiga da wurura yawa ya soma wannan lissafin ya soma wancan har ya kasa gane me zai yi ƙarshen abun kawai ga bai san ma ina kudin su kai ba ya yi wuru wuru kawai shi kina duk yawanci abin da kame-kame ne a da kame-kamen ake tafiya Allah ya kiyaye haka yace fa inna salla alayhi wa inna ma taraka rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salata alayhi fi awwal al-amr wa fi ahadith akwai hadisi an salamata النبي وجه عندنا لا لا عند النبي قلنا بالنسبة عند النبي صلى الله عليه وسلم وقت الجنازة فقال صلى عليها فقد عليه قال لا قال قال الشيعة قال لا فمن عليه ثم أتي بهذا أخرى فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا عليها؟ قال هل عليه قيل قال وهل ثلاث قال ثلاثة دنانير قال وقال لأصحابه ثلاثة عليها ثم أتي بثلاثة فقال سمع عليه قال فثلاثة قال لا قال اطلع عليه قالوا ثلاثة ثلاثة دنانير قال صلوا على غيرهم قال قال من الأنصار قاتلوا أبو بكر سد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه دينه وصلى عليه أخرجه البخاري وأحمد وزيادة قولا من النسائي حديث أخلاقه نعم hadisi na daya da yake kafa hujja wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da ya sallawa waɗanda suke da ba su suka ba tun a farkon ma lokaci yawa abu na hadisi na farko da yake kafa hujja da shi anan yace an ta bin al-aqwa رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أوتي بجنازة muna tare muna zaune a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai gashi an taho da janaza wani ya rasu faƙalu salli alaiha suka ce ya rasulallah a yi mata sallah faƙala hal alaihi dayin sannan sallallahu alaihi wasallam akwai bashi a kansa ƙwalu la suka ce a ba wani bashi a kansa ƙala fa hal taraka shay'an annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar wani abu na dukiya ƙwalu la suka ce ba abin da ya bari fasalla a dai kawai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya masa sallah kaga ya tambaya ba magana da ban dukiya ba ba ba shine matsala ba ba bashi ba bashi kawai sai masa sallah hankali kwanci kaga shi mutu ya zauna ba bashi shine nitsuwa sai dai abun da ya zama dole in ya zama dole larura wannan kuma wani abu ne da sun ma'ukiya bi janazatin ukhra sannan sai ga wata rana kuma an zo da wata janaza daban faƙalu suka ce ya rasulallah salli alaiha ya rasulallah a yi a yi mata sallah kwana hana Alayhi dai annabi sallallahu alaihi wasallam akwai bashi a kansa qila na'am aka ce eh kwarai akwai kwana fa hal taraka shay'an sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake tambaya ya bar wani abu na biyan wannan bashi qalu salasata dananir eh akwai dinari uku qal fa qala bi asabihi salasa kayyatin Abu na yan to ya eh, to sai ya yi abuna kaskantar da abunin eh, kudin da kuma littafawa da ya tsunsa haka to shi kenan sai bari fasalla alaiha sai ce to yi kalla maya akwai wani shiri na biya daga wannan kuma uce biyi a salisa sai ga wata kuma an zo da wata gawar ta uku faƙalu suka ce salli alaiha ya rasulallah a yi mata sallah ƙala hal taraka shay'an yace ya bar wani abu ne ƙalu suka ce a ba abun da ya bari ƙala hal alaihi dai akwai gashi a kansa ƙalu salasata da nani suka ce eh akwai bashi a kansa amma dinari uku ne ƙala sallu ala sahibiku ku je ku yi masa sallah shi baya ciki qala rajulun min al-ansar sai wani mutum daga ansarawa yuqalu lahu abu qatada sai abu qatada yace salli alaihi ya rasulullah ya manzon Allah ai masa salla wa alayya dainuhu na dau nauyin nasa fa salla alaihi sannan tukunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa salla abuna abisa wani lafazi mun karanta wannan hadisin a baya a can abuna bukhari ahmad والزيادة له وروي من وروى منه النسائي القصة الثالثة أيوة النسائي رويت عن قصة أكل إنه قصة أبو قتادة رضي الله عنه so wayan duka abubuwa ne waɗanda suke nuni zuwa ga hatsarin bashi in dai ba ya zama dole ba kuma in ya zama dole ma to mutum ya rinka shirin cewa insha zai biya amma na ganganci din nan da wai don mutum akan dai kwalliya ko wani ado ko wani abun da ba dole ba gaskiya kar mu ya ta ba shi amma abun da ya zama dole wannan Allah subhanahu wataala ya jarraba mutum ne yawa bayan da iya muna addu'an Allah ya sare ko akan kasuwanci malamai suna cewa idan mutum ya ga harkar kasuwarsa ta fara fuskantar jarrabawa to kar ya rinka karban bashi wannan kuma yana daga cikin abinda mafi yawa masu harkan kasuwa gaskiya ba su bai suke amfani da wannan makoma suka fahimci haka yawanci idan mutum yana kasuwa sai aka fara samun matsala harkar kasuwansa tana tangadi sai ka da an masa tayin bashi ya karba wani ma sai je karbi bashi mai kudi ruwa to akwai jarrabawa da Allah subhanahu ta'ala ke jarraba bayinsa a harkan tattalin arziki wani sa'i jarrabawa na wani lokaci ne za ta tsallake bayan wani lokaci za ta tsaya kai mu ce gaggawa sai ga da ya shiga wani jarrabawa to sai ga ya karɓi bashi in dai yana cikin fataran jarrabawa ma'ana fatara shine abu ne lokaci in dai yana cikin wannan lokaci na jarrabawa kamar misali in Allah ya rufin jarraba shi ne a harkar kasuwa na shekara guda ko shekara biyu ko makamancin haka to in ga wannan tangal tangal din kare gaggawan karban bashi don duk abin da ya karba a wannan lokacin za su halaka to in ku suke ta halaka suna ta halaka to har in ya fita daga jarabawa ma ya sake yana cikin jarabawa ne amma yawanci masu tashi a kasuwa ko masu kasuwa ba fai wannan yake zuwa zuciyarsu ba da ya mutu ya fara samun tangal-tangal sai kaga ya shiga wani hali na kawai ta ko ta ina ya samu kuɗi zai iya karba ya ba shi ɗimbin kudi sai ga kamar gata aka masa in yana cikin fataran jarrabawa duk wani kuɗi rushewa za su Allah ya kiyaye ya kamata a rinka lura da wannan daga mutu ya ga tangal-tangal to ya nitsu ya ci gaba da addu'a ko an ce masa gaba ke ce a ah, da ka tare mu jarabta da wannan ne to ya fi dan sauki insha Allah ta'ala ran da ya fita jarabawa sai zama ya fita ba bashi in dai ba bashi to Allah da kudin sa zai auki wallahu a'lam نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد وبارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما لا يتكلم لا يتكلم يا أبا المنصر لا أكثر طلعت من عبدون قلت لا تأتي أبوك ولم حيث تقد أشتعت قلت لا تعود إلى منك ولما تقرأ فيها لتقرأ تشهد ولا تقرأ لك قلت معك الخبر لك قلت أبو الخير لتأدمك تقرأ فيها قلت الجارة لك قلت باك يا أبو الله بين جريك وأبو الله dukkan bayan Allah da suka turo sai bukatun bayan Allah su su da addu'o'i muna fatan Allah su wata wataala ya karbi addu'o'i mu ah, dukkan mu muna da bukatun addu'a muna fatan Allah ya samu dace Allah ya mana rufin asiri duniya da lahira ya kara mana ni'ima da kwanciyar hankali da riko da addinin Allah ah, wanda suka turo wanda suke neman aiki Allah subhanahu wa ta'ala ba da nasara Allah ta samu wanda iyalansa suke da juna Allah suke su lafiya ba su zuriya ba marasa lafiya Allah ba su lafiya wadda ke ganin wani alamar alkhairi muna fata Allah ta dace wadda yake wasu ayyukan alkhairi Allah subhanahu wataala ya taimake shi ah, wadda yake da ba su suka Allah subhanahu ta'ala ya ba su ikon biya wadda suke da jarrabawa na rashin ciniki da harka ta kasuwa mai ɗawainiya na fatan Allah subhanahu ta'ala ya kawo sauki Allah subhanahu ta'ala ya yi ah, dukkan mu gaba ɗaya kowa da irin bukatar da yake da ita Allah subhanahu wa ta'ala biya mana bukatun mu na alkhair abun da ya gagare mu Allah ya san mana akan sa abubuwa da suke faruwa a rayuwar al'umma a ƙasar nan ta mu a rayuwar mu muna fatan Allah ya kawo mana sauki a rayuwa matsalolin tashin farashin kaya Allah kawo saukin su rashin tsaro Allah subhanahu ta'ala ya kawo saukin sa Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da arziki na halal wannan harkar kasuwa Allah subhanahu wataala ya kawo buɗi masu sana'o'i Allah ya ƙara albarka ma'aikata gwamnati Allah ya sanya albarka rayuwarmu Allah ya mata albarka Allah ya ƙara mana albarka cikin zuriyarmu da iyalanmu Allah ya gafarta wa iyayenmu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ووفق لهم في قبورهم واجمعنا وإياهم في جنة الفردوس اللهم أصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة إنك سميع قريب مجيب الدعوات سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك